ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم السبت والثلاثة لعشرين دولة ga watan shawwal bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da biyar kenan ko shida shida ga wata ne ko biyar biyar ga watan shida bilayya ta shekara 2021 wani jirgin rukun ya zartar da mu duniya da lahira to kaga da alisabi kenan duk mutuwan da ya fara cikin shawar ba ga yau to zai ya yi cikin watan gida na kakan watan kwana talatin shi ne mutum zai iya riska da gobe amma yin shirin da tara ne to kaga daga yau sai ne kwata mutum yarki ya daura allah mutum rubu ya sadda mu duniya da rayuwa za ka je mun fara magana kan fa'idodi guda goma da malamai suka ambata dangana da riskan sallan asubahi a cikin jami jiya mun ta fa'ida guda hudu fa'idar farko ita ce mutum da shi kariyar allah amincin allah inda kana kiyaye sallah su a cikin jami ka sani a wannan yini kana tafiya ne a wata kariya ta allah subhanahu wa ta'ala na kwadon mutum da ta boka mana kamar ya sabo allah ne allah mafi riko ya tsaye fa'ida ta biyu mutum da samu ladan kiyamun laili baki daya ramadana ya wuce an daina salatu tarawi wadda sun daina kiyamun laili to za ka idan mutum kanta yana kiyaye ya sannan a cikin dab'i mazalla ta ne samu ladan kawo mutum da ya kiyamun laili baki daya fa'ida ta uku allah dai nisan da mutum daga munafurci sannan kuma munafurci babban kiwon allah ya faɗa mana kicewa munafukai suna can kasan ƙasan wata jahannama ne to kaga munafurci babban kiwo ne bal ma fir'auna yana sama munafiki abu da fir'auna ta ya ce Allah ne to kaga wani yana kira sai munafurci ba babban kiwo ne za ka kiyaye sallah asubahi a cikin jami'i yana yi ta sallar mutum daga munafurci fa'ida ta hudu mutum da ta wuce cikakken haske ranar sashen alƙiyama maza Allah yake bai cikin hadisin burai da nasulani yake cewa ka yi bushara da mutanen suke tafiya masallatai dakunan Allah a cikin duhai da wani haske cikakke ranar tashin alkiyama ma zai fita je sallar isha'i gari ya yi duhu sannan kare mutu ya zo sannan asuba duk da yana jin daɗin bacci amma zai tashi yau Allah biyayya to albashir gare shi shi ma zai samu suke kira suke yara tashi a kyawa wanda su ne fa'idoji guda da muka karanta jiya fa'ida ta biyar mala'iku suna zuwa sallan asubahi da sallan da aka wanda ko mala'iku suna yabon masu halatta wannan salloli a wajen allah subhanahu wa wata. hadisi cikin bukhari da muslim imam malik ya fitar da risin abu hurairah manzo Allah ke cewa ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wan nahar akwai da wasu mala'iku a cikin ku wanda suke kai komo dare da yini mala'ikun Allah suna kai komo a cikin mu dare da yini ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr amma wannan mala'iku suna haɗuwa a lokacin sallar asubahi da kuma sallar lasar to kaga yanzu suna tsoron kai mala'iku sun haɗu Da ka sun haɗu da wanda suka zo sun sallar da asar ta giya za ka yi da suka zo kuma sai ka zance a yi canji su wanda suka kwana ko da su tsara kowa su yi sama su kowa zuwa ga Allah su bana wuta sun ma ya arzu ladina ba su fi ko maza Allah ce sannan mala'iku da suka kwana tare da ku sai su koma zuwa sama fa yas'alu wa sai ubangijin ubangijinsu Allah ya tambaye su wawuwa alamu bihim alhalin allah ya fi sanin kai fasar sun ibaji ya yi kuka bar na halin gidan duniya ya yi kuka bar za ka suka bar kula ce a tsara suna wani ma'ulin sallu ai mun bar bayi suna salla su zaga shi kan da ke da ce kyau mun bar suna salla wa sai na wani ma'ulin sallu sannan kuma mun je mun zar da su suna salla a wutan bayanan kaga mutum kan kance bai sallah cikin jami'i ba ya koyi na ba taraknawo wa hum yusallun mun ba su suna sallah kaga wasu ce mun bar shi yana sallah a gida shi kare ba suka ce mun ba su suna sallah wa asainahum wa hum yusallun sannan mun je wajen su suna sallah haka manzo Allah ya to kaga ko wannan shaidar ta isa ya kasance babban farala ga wannan sallah sallan asubahi da kuma sallan la'asar za ka malaiku suna kai shaidan mutum a kullum gaban Allah subhanahu wata'ala suna fara wa Allah subhanahu wata'ala ga da suka yaske bayan shi fa'ida ta shida mutumin da ya kasance yake kiyaye sallan asubahi a cikin jambi sannan bayan ya yi sallan asuban ya zauna a masallaci ya jira rana ta fito sannan bayan ranar ta fito ya jira bayan minti talatin ko ishirin da biyar ya yi sallah a biyu to zai samu ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kana zaune a gidansa kana zaune a masallaci kayi wa Allah biyayya ka zama dan wasu lokuta awa daya minti arba'in ko zuwa awa daya da rabi to za ka samu ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san marke ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yayi sallar asubahi a cikin jami sannan ya zauna a wajen da yayi sallar yana ta ambatan Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah yana ta ambatan Allah hatta tatlu ash-shams hatta rana ta fito ثم صلى ركعتين sannan baya rana ta fito ba da rana ta fito ya fi sallah ba rana ta lokacin da rana ta fito ba a zuwa yi sallah har sai an jira ta kai minti talatin ko kuma minti shanda da sannan mutum ya wuce sallah za ka sai wuce tashi sallah rakawai guda biyu kan lahu ajiru hijjatin wa umar manzo Allah ke cewa yana da ladan aikin haji da umara tammatan tamma cikakkiya cikakkiya to ka ga zalazai suna ta kokari ya kace su tafi maka don su je su su dakin Allah subhanahu wataala bayan sun gawa idan sun samu dama da su ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magarin Madina amma kai tana zaune a masallacin angonku to in za ka kiyaye wannan za ka dinga samun ladan aiki na umara cikakkiya cikakkiya in inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga na shakka wannan gara ba sa ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan sallah ta asuba bal ma Allah ke cewa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhura sannan fa'ida ta bakwai mutum da ya samu ganima da babu irin wannan ganima a duniya sallar asuba a cikin jami wata ganima ce wata babu irin wannan ganima a duniya hadisin sahabi dan albarka sayyidina Umar ibn Khattab Allah ya shi yake cewa da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika wasu mayaka su tafi garin Najd da suka tafi wannan gari sai suka samu ma mai yawa sannan kuma bayan su samu ganima suka yi kankawa suka dawo gida wajen iyalansu sai wani mutum ce sabon manzon Allah ke cewa cikin mutanen su mutum wannan yake wa kai inna mutane shi bai taɓa garin mayakan da aka tura ba suka yi saurin dawowa sannan ko suka samu ganima mai yawa fiye da wannan mutane za ka manzan Allah da ya ji wannan magana yake ce musu ya kusa sabai na shin ba don nuna muku mutanen da suka goyi nan mutane mayaƙan nan ganima ba za ka shi ne wanda Allah ka ce mutane suka harfi sallan asubahi a cikin jam'i sannan suka zama suna ta ambatan Allah har rana ta fito lallai wa inna mutane su suka gaggawan dawowa sannan fa su ga falalan ganima in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ila safar mutumin da ya kasance ya kiyaye sallar asuba ya tijari tabbas zai samu daman yin raka'o'i guda biyu wacce ake yi kafin sallar asuba ya raka'atan al-fajr kenan manzo Allah yake cewa raka'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'i guda biyu da ake yi kafin sallar asuba sun fi duniya da abin da ke cikin raka'a biyu cikin wanci uku kayi su to manzo Allah ce wannan rakoyi guda biyu to ko duniya da abin da ke cikin duniya in ji Allah mu Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta tara lalle da mutum da yake wannan sallah a cikin jami to manzo Allah yake cewa lalle zai yi santa daga wuta sannan kuma an mai albishir da aljanna nisanta da wuta wannan shine ba abin da kowa yake so ya nisanta da wuta أمي البشر الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Allah ce duk mutumin da Allah ya tsayar da shi daga azabar wuta Allah ya saka shi a cikin aljanna ya raba wuta to kaga shine burin kowa a gidan duniya musulmi mumini duka burin shine Allah ya nisantar da shi daga azabar wuta ya tsanda shi aljanna ya Allah ka yi da mu wuta ka samu cikin aljanna ta firdaus da ka yi tsoba sai mun rai ba yake cewa manzon mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yarja nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wala duk mutum da kansa yake kiyaye wannan salloli duk mutum da kansa yake kiyaye sallah kafin fitowar rana da kuma kafin rana ta ba ibada shigo ta wajen Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ke kiyaye sallah kafin fitowar rana da kuma sallah kafin faɗuwar rana wani shi wata manci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sallan asbahi da kuma sallan asar fa'ida ta goma shine mutum mun da ya kasance yana kiyaye sallan asbahi cikin jami'i to dai ga Allah subhanahu wa ta'ala ta fi alƙiyama ganin Allah yana cikin abu da Allah subhanahu wa ta'ala dai ba 'yan aljanna wanda ba su samu wannan abu ba manzon wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai ce wa 'yan aljanna me kuke so na ƙara muku sai 'yan aljanna su ce ya Allah wala ba ma buƙatar komai a wajenka ka ba mu abin da ka ba wasu cikin bayanka da ka wannan lokaci ne Allah subhanahu wataala zai yaye shawiki tsakanin shi da bayi sai bayi shiga Allah subhanahu wataala wannan ya sa Allah ya ta wujuhu yawma idhin nazira lallai wasu fuskoki na tashi alƙyama masu haske ne ila rabbi ha nafiya Allah ta kuma nasu jibi zuwa ga Allah su baro tana wangin ya Allah wani abuwa ka samu cikin bayan Allah wanda za su tsinkayi Allah su baro wa ta'ala a cikin gidan aljanna za ka kiyaye sallah su a cikin jami yana sa Allah su baro wa ala yawa mutum baiwa da ganin Allah a cikin gidan aljanna harisun janar ibn abdullahi al-bajani yake cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata muna dole ke ce mana lokacin da manzon Allah yakan kalli wata a garin sha ko sha ko sha biyar manzon ke ce amma innakum tataruna rabbakum wallahi tabbas za mu ga Allah ubangijin kama tarawna hada al-qamara kama yadda muke ganin wannan jinjin wata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa la tadamuna fi ru'yatihi Baza za ku yi cinkoso wajen Allah su bara wata za ka taimaka Allah ya mamuke da ba in iska za a Allah su rimu ala salatin ƙabla tsoro ishiyauti wa ƙabla guru ya faɗu idan kun samu iko ya ku sabaina ya ku al'umma idan kun samu iko kar a rinjaye a kan sallah kafin fitowar rana da kuma sallah kafin faɗuwar rana ku aikata ka ji wannan Allah sallallahu wa sallam Mana sallar asubahi da sallar asar la shakka wannan salloli Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba su kulawa sosai sannan kuma sun ba da tausayi da imani yana yi wa Allah biyayya yana kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ya ba wa innan sallah muhimmanci sosai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yabo innan salloli a cikin littafin shi da alkurani wanda muke roƙo ya ta da mu duniya da rayuwa wani jirgin ko ya ba wani kwanciyar wasan ka mutuwa ta rike mu na shi kai lafiya mu ne da shi maka mana wani da wani mai kan ce a nutsuwa na sallah a cikin jami shi ne mutum ya kwanta da wani hira ba ta ka bace kar ka koyi hira bayan sallan wasu bayan sallan ishayi ce ka kwanta ka yi bacci har bacci ya maka yawa zai kan ce ka samu karfi da za ka tashi ka zo ka yi wa allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya sannan ta wuce da ke bukata wannan fayoyi tabbas ya kokari ya kasance ya yaƙi shedan ya yaƙi kanshi ya kasance ya daga kwanciya da wuri kada kuma ya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimaka mai wajen tashi don mutum bare ya mutar taimakon Allah kai da ke tashi ba wa ga wani sa'a taimako ne na Allah za zaka mutum ya roƙon taimako Allah idan kana tashi kana yi ka roƙi Allah Allah ya ratar da kai sannan wanda ba ya yi shi ya san kokari ya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala الله يفاشي أتكون لفن تاشي ومن جم تروقوا لا تدموا دون ومن جم تروقوا يتونا لهم أسارا ولا فيها ومن جم تروقوا جم مكوا تمو ومن جم تروقوا من البركة على يومه ذاك ولا تيجي فلا يكنا تفرقوا وتمو كي تساو مش قاعد تنوان التاشي الله لا تدموا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك من مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك من مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك وقنا واصلح امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأهدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ناصر لكل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبهديك برسالة وطلبين نصر أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم الأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب